يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي biyu ga watan ramadan hijirar babban jakadan allah ko babban maji daɗin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1443 wanda ya daidai da 4 ga watan april haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam uku ga watan april haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian calendar na da shekaru 2022 allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke unguwar kuku road a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsirar alkur'ani mai girma a kowane yammaci na watan ramadan wata mai albarka wata mai daraja watan da aka saukar da alkur'ani a cikinsa da fatar allah maɗaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu ya datar da mu akan sawaba kun ga cikin iyawar allah yau ga shi shekara ta dawo yau za mu fara tafsirin alkur'ani kamar yadda muka saba akwai uwanmu waɗanda mun yi tafsir da su bara amma kuma bana suna cikin kaburburansu ya Allah ko a gama ramadana ɗin da mu ko ba da mu za a gama ba wanda yana cikin ilimin Allah abinda dai muke fata Allah ya sa mu cika da imani duk lokacin da ƙarshenmu ya zo ya zamanto ƙarshen ya yi kyau kamar yadda muka al'adanta a kowace shekara a karatunmu na farko har ma da na biyu mukan ɗauki wata matsala mai amfani mu tattauna a kai wanda a wannan bagiran nawa na san mun ɗauki wasu shekaru muna tattaunawa akan abin da ya shafi wata ko al'amarin da ya shafi ganin wata mu yi ta tattaunawa ana amfani da astronomical calculation wajen tabbatar da wata wajen tabbatar da tsayuwar wata ko ko ba a amfani da shi mu yi ta yin wannan sa'an nan idan an ga wata gabanni ba su gamsu da ganin ba shi ana ɗaukar azumi ko ba a ɗauka ana ajiyewa ko ba a ajiyewa da irin waɗannan matsalolin dai tunanin wuce su muka dawo kan matsalolin da suka shafi yanayi na yau da kullum kamar tsada abubuwa aka yi ta kira ga 'yan kasuwa na cewa su sassauta ma al'ummar musulmi ko kuma su haɗu da fitina waɗanda suke fitinar mominai maza da mominai mata allah ya musu alƙawali falahum azabu jahannam suna da azaba ta jahannama gobe kiyama walahum azabul harib kuma anan duniya suna da azabar gobara kasuwanni ba za su gina komiya ba sai 'yan kasuwa sun tausaya matalakawa amma gobara kamar yanzu aka fara muna roƙon allah tsaye ko muna roƙon allah ya fitar da mu cikin wannan mummunan ƙangi na wahala da tsadar abubuwa da talauci wanda al'umma yau ta waye gari a cikin shi Allah kai muna mafita Allah ka kawo muna sauki sa'an mun ɗauki sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam mun tattauna a kansu mun ɗauki abubakar asidikul akbar mun yi karatu biyu game da shi shekaran da aka yi korona ko bara ko mun ɗauki umar alfaru mun tattauna a kan shi a 2019 mun so mu tattaunawa a kan bin Abi Talib to sai zan lokaci ya muna hali sa'annan a wannan lokacin ya kasance rana ɗaya muka yi amfani da ita inda har wasu ke ganin kamar fifitawa ce ga sauran sahabban da aka ba lokaci mai faɗi ali ba a ba shi lokaci mai faɗi ba wanda yake ba haka ba ne ali namu ne muke da ali kuma muke son ali don shi ne mu sunan shi masjidu ali ne abi talib sa'ana a gidajen musulmi ko ina ka duba cikin ƙasanmu za ka ga masu suna ali suna da yawa masu suna fatima suna da yawa masu suna alhassan da alhussein suna da yawa don haka ali namu ne akwai ma wani lokaci bayan an sa wannan sunan na masjidu ali ibn abi talib wani ke ce mini me yasa muka sa suna ali na ce ai ali babban sahabi ne masoyinmu ne wanda bai so ali maƙiyinmu ne kuma mu jama'ar ali ne 'yan goyon bayan ali ya ce to ai da suna alhaji wani aka sa wanda iya an tashi da lurar masallaci da an tunkare shi zai yi ya ce to da alhaji wani da aliyan zuwa ne ne kake gani kan gaba ya to ai shi wancan sun wuce yanzu ake magana magana dai ce ta jahilci ko ce to ni kan ko da za a zo masallacin nan ya zan ba speaker babu abinda za a wa'azi da shi muna nan kan sunan nan dai na alibin abi talib wanda zai iya yi muna don mun riƙe sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam masoyin sahaban yayi wanda kuma zai muna don alhaji ne. ba mu da bukatar mamu sahabai namu ne har yake cewa ba ka dan kura addu'in nan da ake ma manya da sauransu kullum a siddiqul akbar umar al-faruq ne ni suna iya su aka karantar da ni kuma ina son Allah ya kashe ni su ke fita ga bakina kullum su nake dadawa su nake makantan su nake ambato cikin karatuna Allah ya kashe ni karatuna ya kare a haka kada Allah ya gwada mini na komo ina bara da karatu yanzu na lalata karatu na mai shi abu da to a yau ma zan dai sake koma ma'alibe kuma za a ga hikimar yin haka na niyyar zan ɗauki ma'auya tun a abi su har jiya da dare abinda yake a raina kenan to sai wayuwar gari allah ya cusa mini in dai dawo kan Ali Abi Talib in karkar abin nan da ban karkare ba wanda zai taimaka mana wajen fahimtar tafsirin inda muka nufata dama muna cikin sha'ani wanda ya shafi Ali da Muawiya ko ga zoke safin tafsirin bara ya ƙare to alhamdulillah insha Allah ta'ala karatun mu na yau da ma na gobe duka za su kasance ka ali kuma mutane za su ji bayanai game da wannan babban basahadar bayanai waɗanda ba su saba ji ba ma za su ƙara sanin girman wannan sahabin na annabi sallallahu alaihi wasallam surikin manzon Allah kuma baban alhassan da Hussein baban almuhsin da sauran 'ya'yan da yake da su asalin sunan shi shine Ali ibn Abi Talib wanda kusan nasabar shi da ka tsallake abu talib tana koma nasaba ɗai da nasabar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka nasabar ali idan za ka ambace ta da ka ɗai da suna ali da sunan mahaifin ali to saura ga baki ɗaya nasabar annabi muhammad ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga abdulmuttalib har zuwa ga hakim hakim ɗan Abdi Manafin ɗan kusai, kusai ɗan kilab kilab ɗan murra murra ɗan ka'ab ka'ab ɗan lu'ai lu'ai ɗan ghalib ghalib ɗan fihir fihr ɗan malik malik ɗan nadar nadar ɗan kinana kinana ɗan kuzaima huzaima bin mudrika mudrika kuma sunan shi amir wasu malamai suka ce am shi kuma dan iliyas iliyas dan mudar mudar dan nizar nizar dan ma'ad ma'ad da adnan wanda adnan yana daga cikin jini na annabi ismail alaihi salatu wasalam dan na annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ashe nasabar annabi tana komawa ne zuwa ga zuwa ga annabi ibrahim don shi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake siffanta kan shi da cewa shi jika ne na annabi ibrahim yace ana bushra isa wa da'awatu ibrahim yace ni bushara annabi isa ne mun san bushara annabi isa ta zuwa wani manzo bayan shi ko a cikin alkur'ani sa'annan addu'ar annabi ibrahim da yake ya Allah ya fitar da manzo cikin tsatsan ɗani annabi isma'il ya tuta shi ne wannan addu'ar ashe kun ga kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jika annabi ibrahim ne ta hanyar ɗanɗan shi annabi ismail alaihi salatu wa salam wanda larabawa sukan aji lissafin kakanninsu akwai masana ga ilmi na nasaba na sabon cikin larabawa wanda abubakar as-siddiq al-akbar yana daga cikin waɗannan masanan sa'an akwai hakim ɗan hizam wanda malamai ke cewa an haife shi a cikin ɗakin ka'aba ma shi ma yana cikin masana ilimi na abin da ya shafi nasaba don shi ne nasabar ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ma nasabar larabawa ga baki daya ta kasance an kiyaye ta an santa ku duba ku ga kaka na ɗai na biyu na uku har kaka na ɗai duka an san su kuma sani na gaskiya wanda alhafi sai ke faɗi a littafin fatihul bari mujallar na shida shafi na ɗari da sha ɗaya. yace wa amma minan nabi sallallahu alaihi wasallama ila adnan fa muttafaqun alaihi wannan nasabar ta mutum 21 tun daga annabi in ka dauko har zuwa adnan an yi ittifaki akan ta wanda Alhaji ibn kasir ya faɗi irin wannan alittafi albidaya wan nihaya a ainihin mujallar na farko jizi'i na biyu shafi na 684 don haka nasaba ta annabi sallallahu alaihi wasallam nasabar alibin abi talib da sauran laraba duka sananniya ce to sai dai nasabar daga annabi ismail daga adanan wadda ta kare daga ma'adda dan adanan da bakin na aka sani duka sauran nasabar da sauran malaman nasaba suka ambata bata tabbatu ba domin wasu sun ja nasaba daga ajanan suka ɗora mutum bakwai suka isa zuwa ga annabi ismail alaihi salatu salam, to wannan bai yi ba wasu suka ja suka ɗauki mutum tara wannan shi ma bai tabbatu ba wasu suka ja suka ɗauki mutum goma sha biyar shi ma bai tabbatu ba aka jingina ga abdullahi ɗan abbas allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda cewa akwai mutum talatin tsakanin adnan zuwa ga annabi ismail alaihi salatu wassalam wanda ibn sa'ad ya zo da shi a littafin shi na at-tabaqatul kubra a ainihin mujallar na farko in farko yana cewa akbarana hisham ibn kalbi عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال ما بين معد بن أدنان وبين إسماعيل نيف وثلاثون أبا يتي تكان معد دان أدنان da annabi Ismail akwai hula ɗaiɗaiɗai har hula talatin da wani abu bi ma'ana akwai uba ɗaiɗaiɗai har uba talatin da wani abu malamai suka ce irin wannan bai inganta ba wannan hisham wanda ya ce a kabara na hishamun shi ne hishamun da kalbi wato hisham bin muhammad bin sa'id Alkalbi. malamai sun ce mataruki ne kamar imamu dara ƙutsuni da wani ya sun ce mataruki ne kamar yadda imamu zahabi ya zo da shi cikin nizan al-itidal fi na ƙadar rijal a tarjama ta 9237 haka ma Ibnu asakir a tarihi madinat dimashq yace rafidiyyun laysa bi thiqa yace dan shi'a ne ba thiqa bane sa'annan mahaifi ne kalbi shine muhammad ibn sa'id al-kalbi yake kuma fa matarukun shi ma mataruki ne wa muttahamun bil kazibi kuma ana tuhumma da ƙarya khasatan an abi salih musamman ma ga ruwayoyin da yake yi daga abu salih domin shi da kai ne ya taɓa faɗi yana ba su fiyano sauri labari ce kullu ma haddastuka an abi salih fa huwa Ya ce a duk hadisin da na baka nake an abi salih ƙarya ce da ƙirƙiro. shi da kansu ya faɗi ka duba mizanul itidal fi naqdir rijal na imamu zahabi a tarjama ta hudu. haka ma abu salih ɗin shi ma shi ne abu salih bazan shi ma da'ifi ne tarjama ce tana cikin mizan al ɗin tarjama ta 1032 don haka hadisi ne musalsal bi du'afa hisham bin kalbi mataruki ne kalbi shi ne muhammadu sa'id mataruki ne muttahamun bilkazib. sannan ruwayoyi ne daga abu salih dukkaninsu da ifai ne sannan wannan abu salih din ba zam shi kuma da ifi ne da aka jingina ma abdullahi da abbas aka yi ko an gane sannan da wanda isnadin da isnadin karan kai ne irin wannan maganar ta zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam daga dan kalbi daga baba ne kalbi daga abu salih daga abdullahi da abbas kulura cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamo idan ta ha'ila adanan amsaka duk lokacin da yake jawo nasaba da ya mutanen nan 21 ya kai ga adanan sai ya tsaya nan waya kulu sai annabi ya ce ka zaban na masu masu ilimin nasaba sun yi ƙarya sun wuce wannan gurin ba wanda ya san wannan gurin an fahimta ba wanda ya san tsakanin adanan zuwa annabi ismail ta'ala wa ƙurunan bai na zalika kasira sai karanta wannan ayar faɗar Allah maɗaukakin sarki da karnuna bayan waɗannan da suka wuce karnuna waɗanda suke masu yawa waɗanda babu wanda ya san adadinsu ta ga isnadi guda ne an kawo waccan magana an kawo wannan sun kawo juna domin a nuna maka waɗannan labarun duka ire iren su babu abin da ya inganta an fahimci wannan abin sani kawai hadisi ya tabbatu ko kuma yin ce asari daga abdullahi bin wahab shi kuma ya karbo daga ibn Lahiya, shi kuma ya karbo daga abul aswad shi kuma daga urwa ɗan zubair cewa ma wajadna man ya arifu ma bai ma a adnan illa taharuza eh, shine cewa babu wanda ya san abin da ke tsakanin a adanan abin da ya wuce adanan da bakai adanan a wuce a ga annabi ismail babu wanda ya san shi kuce ɗaya ne ake yi amma babu wanda ya san shi hasali ga ahalul kitabi aka samu wannan isra'iliya ne duk da ke cikin isnadin akwai ibn lahi'a to amma marwaci ga ibn lahi'a shine abdullahi bin wahab abdullahi bin wahab kuma yayi yi waya ga ibn lahi'a qabla al-ihtilal ibn lahi'a yana daga cikin malamai marwaita masana masu ilimi gangararru waɗanda ake yawo ana zuwa domin a nemi ilimi ga hannunsu ina zata imamu ahmad ne yake cewa ya yi aiki hajji ya kai so uku don ya haɗu da Ibnu lahiya amma allah bai haɗa shi da shi ba ba Imam ahmad ba ne wani ne daga cikin manyan malamai magabata ɗaya to amma ya samu ikhtilaji lokacin da littafai ne suka kone gobara ya gida ya kone ga baki ɗaya littafai suka kone dama kuma Allah bai bashi hadda ba wannan ya faru a hijira na shekara 170 ya ƙara shekara hudu duniya ya yi wafati hijira na shekara 174 to shekarun nan hudu na iftilaɗe shi bayan gobara ya yi ta bada da hadisai ga sunan barkatai wanda ne ya lalata dukkanin karantarwar da ya baya to sai waɗanda suka yi ruwaya gare shi ƙablal ikhtilat ba su yi ba'adal ikhtilat ba waɗanda daga cikinsu akwai wasu da ake kira a ba da salasa akwai abdullahi bin wahab akwai abdullahi bin al-mubarak akwai abdullahi bin yazid al-muqrir su ruwayoyinsu gare su ingantacci ne a takaice dai magana ta tabbatu daga urwa ba wanda ya san wannan me yasa na yi wannan tsokacin mai tsaunan saboda a kiyaye krista da malaman kimiyya suna suka musulmi matuƙa a nan cewa ai mun haddade nasabobi mun kai ta har zuwa ga annabi ibrahim har zuwa ga annabi adam wanda idan aka diba ana iya gane ko karni nawa ne nan tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi adam ana iya gane kuma karnunan da ke tsakanin annabi zuwa yau kenan musulmi sun haddada karnuna ya adam wanda wannan haddin idan aka duba za a ga ya saba mai ilimi na bincike wanda aka yi yau don haka malaman kimiyya sai suka bai da abin dariya sai aka ce musu a mukan musulmi ba mu da wannan kwata-kwata ba mu da wannan baki inda aka sanya adnan tsakanin adnan zuwa annabi isma'il zuwa annabi ibrahim ƙurun ne waɗanda babu wanda ya sanya wa mutanen da suke wannan wurin Allah maɗaukin sarki ma yana faɗi a surutu Ibrahim ko wa ajin wasan muda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له wannan suratul furqan kenan aya ta 38 akwai suratul ibrahim wa adam mu da wallazina من بعدهم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله kaga nan Allah madaukakin sarki ya ambaci al'ummomin da suka gabata yace labarin su bai zo muku ba adawa da samudawa ga kuma mutanen annabi nuhu duka Allah ya ambace su yace wa adin wa samud yace wallazina min ba'dihim da waɗanda suka zo bayan su la ya'lamuhum illa Allah ba wanda ya san su sai Allah an fahimta domin malaman kimiyyar suna jayayya cewa ɗan adam ya daɗe bisa doron ƙasa wayannan ƙarnunan da ake takaitawa a ce su ne ƙarnunan adam zuwa ga annabi adam sun yi kaɗan wanda idan aka ce a yi lissafi bisa da wannan lissafin to shekarun duniya da ma dan adam bisa duniya shekaru ne yan kalilan kina na da adam ya rayuwa a doron kasa shekarun da ba su wuce dubu goma da suka wuce ba wanda wannan ya saba ma abin da ake samu na bincike akwai gawarwakin ɗan adam da ake tonowa a bincika a ga shekara su dubu kaza ko dubu talatin dubu arba'in dubu hamsin kaka aka yi haka ta faru to mu musulmi ba mu da wannan ba wanda ya san wannan lissafin an gane wallazina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah ba wanda ya san adadin su ba wanda ya san su sai Allah in ma dariya za a yi ayyama kirista dariya don kirista su suke da shi tun daga annabi ibrahim annabi ibrahim ya haifi wani wani ya haifi wani wani ya haifi wani wa wannan bigot-bigot inda ke cikin bible din idan aka tara suri guda za a gani har a kawo ga annabi isa alaihi salatu wasalam kamar yadda yake cikin book of genesis na bible akwai wani malamin bible wanda ake kira archbishop usha of amag wanda ya rayuwa sama ga shekaru 300 da suka wuce zuwa shekaru 350 ya yi lissafi ai bisa kare wannan lissafin wani ya haifi wani wani ya haifi wani ya tattara waɗannan shekarun ya tattara wa ya yi wani calculation ya ce an halarci duniya shekara dubu da gabanin zuwa annabi isa wanda idan muka tara har zuwa yanzu da nake magana kenan shekarun duniya dubu shidda da biyu da wanda daidai wannan lokacin mutanen egypt har ma sun waye har chemistry suna yi sun ma iya boko har chemistry suna yi haka ma bangaren mutanen india sun waye har chemistry suna yi har lissafin ma ya dauko da abin ya mai daɗi ya ce an fara ɗaya ga watan oktoba aka gama halittar duniya bakwai ga watan oktoba shekara ta dubu hudu eh, da hudu gaba na annabi isa ya ce bayan an halittar duniya da kwana goma sha allah na ya ci gaba da halittar abubuwan da suke bisa doron ƙasa cikin kwana goma sha shidda rai 23 ga watan oktoba ya gama halittar ɗan adam shekara ta dubu hudu da hudu gabanin zuwa annabi isa ya ce kuma an gama halittar ɗan adam ne ƙarfe tara na safe so kun ga irin wannan malaman kimiyya sai suka bai da addinin na kiristiyaniti ya koma wasa ko don shi ne kiristiyaniti ɗin ana ƙara waye makimiyyar yau rage yawa yake yi inda ake kirista sun fi kowa yawa duniya yau sama ga shekara 200 kirista sun fi kowa yawa duniya to amma ana samun wannan cigaban na kimiyya rage yawa suke yi musulmi ke ƙara yawa yanzu ka je ko gugulin ka yi dan nan zuwa yan shekaru kaɗan musulmi dan nan zuwa shekara ta 251 ne kenan shekaru 29 zuwa 30 musulmi za su fi kowa yawa duniya su da kansu sun faɗi musulmi za su fi kowa yawa duniya me ya kawo haka saboda advancement da muke samu in science and technology musulunci shine addinin gaskiya kun gama malaman mutum tuni sun faɗa muna cewa ƙarya ce ake yi a jana saba daga nan a kai ta can har lissafi irin na akdi shakuta ya yiwu su kuma kirista suna da abinsu daga addinin kirista aka aro aka shigo mana da shi cikin addinin musulunci ina fatar an fahimci wannan to waɗannan ƙarnunan babu wanda ya san su fi Allah abdullahi da abbas ce lausha a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yi allimahu Allahu la da annabi ya so Allah ya sanar da shi da Allah ya sanar da shi to amma bai buƙaci wannan ba an fahimta saboda ba wani ilimi ne mai amfani ga ɗan adam ba to bisa ga wannan alibin abu talib da annabi sallallahu alaihi wasallam nasabar su ɗaya ce babu wani bambanci inda bambanci yake kawai shi daga kai ne annabi sai abu talib amma daga an kai abdulmuttalib har zuwa adanan duka nasaba ɗaya ce kun ga wannan girma ne da falala ga imam aliko haka ma mun ji sunan shi yana da alkunya malamai sun ambaci alkunya kusan uku wadda ake mishi wadda alkunya ɗaya dai ita ce alkunya biyu kamar laƙabi shi alkunya ta farko wadda ta ce matsayin alkunya shi, shine abul hasan baban hasan wane ne hasan hasan shine babban dan shi wanda ya haifa da fatimatu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mujgatun nabawiyya dan da ya haifa na farko da fatima ya haife shi ne bayan an hijira an dawo garin madina an fahimci wannan duk da yake ba shi kadai ke gare shi ba yana da al ko tare da fadima to mutane sun fi sanin al-hasan da al cikin biyan fadima kun san cewa fadima tana da wasu biya waɗanda ba biyu nan ba to akwai al-muhsin don haka duk gidan da yake akwai al-hasan da husaini to ai al-muhsin an fahimta sannan ana iya alhassan da alhussaini ba sai ta waye ba domin alhassan da alhussaini ba ta waye ba ne ba ta waye ba ne akwai bambancin wata goma sha ɗaya tsakaninsu kowannensa cikin ciki daban ya zauna aka haifi alhassan bayan wata goma sha ɗaya cikin ramadana cikin watan sha'aban ya dawo aka haifi alhussaini ina fatar an fahimci wannan kaga kamar ayarin su kenan sa'an aka haifi al-muhsin al-muhsin shi kuma tun yana dan jinjiriya ka Allah ya karbi shi shi yasa bai shahara kamar al da kuma al ba sa'an Fadima kuma ta haifi ummu kulsum wadda ta ce ya ta kuma haifi zainab don haka alhassan alhussein almuhsin zainab da umu kulsum su yayanta tuya aka yi ba a jin sauran ambaton sauran yayan wannan sha'ani ne na shi'a saboda manufofinsu sun fi tafiya ne a ƙarƙashin yin amfani da suna alhassan da kuma suna alhussein ummu kulsum ita ce yar auta ta rayu har bayan wucewar manzon Allah kuma ta girma ta yi aure ta girma ta yi aure wa ta aura shine Umar al-Faruq ashe Umar ya aure ma manzon Allah kuma ya aura daga manzon Allah sannan Ali shi ya auren ma Umar ɗiyaki umu kulsu diyar Fadima jikanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zauna da jinin manzon Allah a cikin gida ne shi ne zaka zo yau ka ce zaka zage shi ko ka aibanta shi kai da wa ka zauna Ɗiyar wa kake aure shi ɗiyar Ali yake aure shi Umar Al-Faruq kuma a littattafai na sunna da na shi'a duka an tabbatar da haka muna da littafi sama da ishirin da shi'a da suka ambaci haka banda sunna sunna sannan wannan ummu kulsum ɗin da ta auri umar alfaruk ta haihu da umar ta haifi 'ya'ya biyu da umar akwai zaidu bin umar akwai roƙayya bintu umar da haka umar ya haihu da ita mukalla mu gani umar ya haifu da ita ya haifu zaid zaid yana saurayi dan shekara 26 bai haihu ba yayi wafati roƙayya ita kuma ta je ta yi aure ta aure ɗanɗan wani sahabi da ake kira ibrahim bin nu'aim an-naham wanda manzo Allah ya ce ya ji tauri ne cikin aljanna to amma an ce kuma umar wa lokacin da manzo Allah ya wafati aka yi abubakar mubayi'a umar shi ya je ya tara 'yan daba aka ce gida ali aka ce alifi ya yi mubayi'a ali ya ce bai yi ma abubakar mubayi'a daga ƙarshe fatima ta fito za ta yi faɗa da shi wai sai umar ya dunguje ta tana tsohon ciki ta faɗi cikin ya zube ta kama rashin lafiya ta yi wa fati to amma kuma ɗiyar fati mai ta aure ko kalli wannan zai yi wai har yana cewa zai kuna gidan ali idan ali mai biye mu baya ba ali fa jarumi ne akwai wanda ya sai zo ƙofar gidan ali ya faɗa ma ali irin wannan duk yakin da manzon Allah ya ji babu yakin da Ali bai ji in ba yakin Tabuka ba shi ma da manzon Allah ya ce Ali zauna gida ka huta na baka riƙon garin Madina zani ji yakin Tabuka Ali ta kaici yake ji bai ji yakin nan ba Ali ta ki yake ji yake ya Rasulullahi za ka bar ni cikin mata da ƙananan yara a je a samu falalar jihadi a bari yin ɗauki takobi na nima in fita ya rasu lalla. wani soja ne za a cewa yau an ɗauke shi da maiduguri ya ce a da Allah a bar shi maiduguri ɗin nan dai ya samu falalar jihadi da haka shi ƙoƙarin da yake kenan da haka a haka wanda ke da irin wannan jarunta shine za a zo kofa gidan shi da wasu yan daba a zo ana faɗa mishi maganganu ya ɓoye cikin gida wai har sai mace ta fito fatima ta fito ta kare shi kuma tana da ciki tsofo kun ga ƙarya ce to diyar fatima umar ke aure surukan umar ce ummu kulthum wadda wasu malamai suka ce sunanta ita ma zainab as-sugra waccan kuma zainab al-kubra kuma umar ya haiku da ita ya haiku zaidu da ya haifi dan da sai kyau mai zai samu ya ce a sa mai zaidu zaidu ɗin nan dai wani masoyin annabi ne zaidu bin al sannan zaidu ɗin nan kuma sunan ɗan gidansa ne Ɗan uwa ne ne zaidu bin qattab wanda ya yi wa Fati wajen yaƙi. wanda an je yaƙi. ko da aka dawo umar ya tambayi abdullahi da umar ya ce ina zaidu ya ce ai zaidu ya yi wafati ya ce kana ni ka kyale shi ya riga ka wafati ya riga ka samu alheri ya ce kana ni ka mutu ba wajen yakin nan ya ce to raina ne Allah ya kawo yau shi kuma nashi Allah ya kewaye shi da falala bai kawo shi yau ba mukalla mu gani sannan zainab ya fadima ita kuma tana auren abdullahi ɗanɗan jafar ɗan abi ɗalib. jafar ɗan abi ɗalib yayan alibin abi ɗalib ne wanda duniya ya fi kowa kama da annabi annabi ya ce ya ja'far ashbahata halqi wa khuluqi siffa ta kafi kowa kama da ita haka ma ɗabi'una kai ke da kama da su komai nashi ga ali tsaye ga kowa tsaye annabi na ba kowa tashi daraja yadda bi ja'far yace ya ja'far ashbata qalbi wa khuluqi kai kuma ali ga naka kai kuma zaidu ga naka yana ya faɗa mu kowa tashi falala shi ya jagoranci sahabbai ja'far bin abi talib lokacin da aka yi hijira daga garin makka zuwa ƙasar habasha nan cikin ethiopia afirka ya mata ce ma tana isowa cikin ƙasa habasha ana ce ta jirgin ruwa cikin ƙasa habasha nan ta haihu ya ce ya samu ɗan suna abdullahi suna mahaifin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne abdullahi bin jafar wace ce mata shi ita ce asma'u bintu umai wannan asma'u bintu umai ta zauna ƙarƙashin ja'far bin abi talib ta haifan mai abdullahi bin ja'far yau da gobe har annabi ya hijira ya koma garin madina har aka cimma shekarar yakin khaibar sannan ja'afar ya dawo annabi ya tura ja'afar wajen yaƙi da sotu mota ya ce ja'afar ya ɗauki tuta iya an kashe shi abdullahi ɗarawa ha ya ɗauki tuta iya an kashe shi haka aka yi suka je kafurai suna ganin ja'afar suka aza annabi ne saboda kamar shi da annabi suka farmai da datsa da sara abdullahi da umar yake tsakanin sara da takobi da suka da mashi tsakanin kafaɗar ja'afar ɗaya zuwa kafaɗa sai da nan lissafa tas'in da wani abu suka gutsura hannun shi annabi yake wallahi ya ga ja'afar cikin aljanna Allah ya sanya mishi fifike na aljanna yana tara cikin aljanna annabi yasa aka dafa abinci aka kai gidan ja'afar annabi ya yi bakin ciki ga mutuwar ja'afar yayan alibin abi talib ne ya kira mai aski yasa ya kira abdullahi dan ja'afar ya zaune da shi aka mai aski to wannan mahaifiyar asma'u bint umayr mahaifiyar abdullahi dan ja'afar da ja'afar yayi wafati ba ta iya zama ba gidan aure ba za ka sai ta aure abubakar a sadiqul akbar ta haifi muhammad bin abubakar a sadiq a sai da muhammad da abdullahi dan jafar uwa ɗaya suke lokacin da abubakar ya yi wa fati kuma daga baya sai ta aurewa sai ta aure ali ɗan abi talib ta haifan mai ya haya don haka da ya haya bin abi talib muhammad bin abi da abdullahi bin ja'far duk niya asma'u bint umais ne ashe kana iya raba waɗannan sannan shi za mu zo nan ali bin abi talib cikin ya'yan da ya haifa sai da ya samu ɗan shi ɗaya abubakar ya haifo ne mai umar ya haifo ne mai usman waɗannan suna uku duka sai da yi sa cikin ya'yan shi sani ya ɗauki ɗaya shi kuma ya ba umar aure ɗaya kuma wanda ya haifa da ma bintu nabi sallallahu alaihi wasallam to abdullahi ɗanɗan dan jafar ɗin da shi ya aure faɗi ma guda wadda ake kira zainab al kubira ina fatar an fahimta da yake ali ya wasu auraraki bayan wucewar fadima amma bai taba hada ta da kowa kishi ba sai bayan wucewarta ta yi wafati ne wata shidda da wafati annabi sallallahu alaihi wasallam dama annabi ya faɗa mata cikin iyalai ne ita ce ta farko da za ta fara riska ce a cikin aljanna ali ya auri mata har guda tara wannan ta rasu ko kuma ya sake ta ko da yi wafati ya wafati akan kudu wanda ya haifi 'ya'ya biyar da fadima sauran matan naki imamu tsabari ya ce ya haifi 'ya'ya 26 da su in ka hada 'ya'ya 31 kenan an fahimci wannan duka ne alimi in ko ka ɗauki ɗayan ƙaulin ma wanda ake suke wanda malamai ke cewa yana da 'ya'ya goma sha hudu maza 'ya'ya goma sha tara mata kun ga 'ya'ya talatin da uku kenan su don haka a sani akwai sauran 'ya'yan fatima waɗanda mutane ba su san da su ba ba 'ya'ya biyu ke gare ta ba 'ya'ya biyar ke gare ta tare da ali ina fatar an fahimci wannan to wannan alkunya ce ta abul hasan alkunya ce wadda aka yi mishi saboda babban ɗanɗan shi alhassan Beno abi talib wanda daga ƙarshe mun ga Allah maɗaukin sarki ya albarkace shi da yi shahada kamar yadda za mu zo a kai sa'annan alkunya shi ta biyu ana yi mishi alkunya da abu turawa, baban turda ina wannan alkunya ta samu asali muna da hadisin sahal bin sa'ad al saidi wanda yake cikin sahihul bukhari hadisi na 441 da hadisi na 3280 da hadisi na 3703 sahihu muslim hadisi na 2409 wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gidan fatima gidan ali ya je ya kai musu ziyara ya yi ke fatima ya ce ina ɗanɗan amin na yake yake sai ta ce ai mun samu wani ɗan saɓani da shi ya fita yana mai fushi da ni ina fushi da shi kun ga tsakanin mata da miji ko ba yadda za a yi idan ba a samu wannan saɓanin ba an samu sabani tsakanin annabi da matan shi to ga fadima mai tsalki da ali mai tsalki kuma amma ana ɗan samun saɓani can wacan haka shi yasa aure hakuri ne dole ne sai yi hakuri cikin zama aure wanda duk yake bai hakuri to bai aure an fahimta to wannan hadisin da annabi ya tambaye ta ina mijin naki yake ina dan da'an ninki yake sai tace ai ya fita bai nan ya yi fushi da ni ina ya tafi ban san inda ya tafi ba ya ma ƙi yin bacci rana a gidana sai annabi ya ce ma wani da ke wuri ya ce je ka jibo mini ina yake aka jibo yana can cikin masallaci yana ya dan kishin gida manzo Allah ya taka ji har cikin masallaci ya same shi ya mai magana ya mishi ya ake ciki ko da isko ali duka turɗa ta rufe shi sai annabi ya rika ya ce kum ya aba turabin tashi ya kai abu turab yana kakkaɓe mai turɗa yana kumya a ba turab kumya a ba turab to daga nan ne sai aka kama kira ne abu turab to ali ya kasance cikin sunaye ya fi son wannan sunan bisa ga kowane ya fi son ka kira shi da suna abu turab haka ma yana cikin usdul gaba na ibn al-asir juz'i na hudu shafi na sha shida cewa ana ce mai abu sifain wato baban jikoki jikoki annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu to waɗannan su ne alkunyoyin da ake mishi guda uku su akwai kuma laƙubba waɗanda ake mishi ana kiran shi murtada ko mun same shi ga wasu daga cikin malaman sunna kuma kalmar ta murtada ba ta da wani illa an gane ba ta da wani illa tana nufin yara wanda an kaida da shi ismu maf'ul ne daga irtada ya yarda yartadi yana yarda ko murtada akwai murtadi akwai murtada kamar mujaddadi da mujaddidi an gane ismu maqul ne sannan akwai alhaidara shine haidar wanda mafi yawa yanki an santi amfani da sunan sai dai ya zo a cikin wasu littafai na suna kamar littafin al-mustadrak haini na abu abdullahi al-hakim wannan ya saburi cewa ali da kai ne yayi makan shi kirari da cewa ana kira shi Alhaidar. haidar ce ana allazi ne ummi haidara ne ne wanda mahaifiyata ta samu suna haidar wasu malamai suka ce ko da aka haife shi abu talib bai nan tun da abu talib bai sai mahaifiyar shi ta sami suna haidar yana dawowa sai goge yake bai yadda da haidar ba sai ya sami shi suna ali sai zamanta ali ke na alhaidar an fahimci wannan to dama ji akwai wata ka'ida al'asul fil asma'i aljawaz illa ma harama hushari wayanda suna yan babu mai mune ciki alhaidar me yake nufi zaki wannan maji karfin zaki saurayin zaki maji karfi lafiyayye sannan kyakkyawa al'asadul jamilu samin shi ake nufi an gane haidar kamar da yake cikin abin nan tajul arus jizi na goma shafi na 557 cewa haidar a cikin zafuka haka yake kamar sarki a cikin mutane ko cikin ka zakin da ake kira haidar shine sarkin zakunan irin namijin turon zakin nan an gane wannan namijin zakin nan lafiyayye mai kiba to shi ake kira alhaidar da haka sunan bai da illa an gane to sai abin da ya shafi haihuwar shi malamai sun ambaci shekaru haihuwar shi shekaru daban-daban to amma da an haife shi shekaru goma ne gabana a aiku annabi sallallahu alaihi wasallam magana mafi inganci wanda in kai calculation kai lissafi zai baka kenan yayi wafati yana shekara 63 kamar yadda annabi yayi wafati yana 63 kamar yadda abubakar as-siddiq al kamar shi ma yi wafati yana 63 to an haife shi shekaru goma gabana a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba littafin al-isaba fi tamyiz sahaba juz'i na biyu shafi na biyar da daya da littafin fathul bari duka na Alhafis ahmad bin ali ibn hajar al-asqalani juz'i na takwas shafi na da da saba'in hudu. ina aka haife shi wasu malamai suka ce an haife shi a cikin ɗakin ka'aba cewa shi kaɗai ne wani bahaci ne da aka haifa a cikin ɗakin ka'aba wanda wannan maganar ta watsu a cikin littattafan shi'a babu ƙasa ga littafi 20 na shi'a wanda aka ambaci wannan a cikin littattafan suna kuma za ka iya samun maganar a ainihin mujallar na biyar shafi na shida. na littafi al-mustadrak ala sahihaini na abu abdullahi al-hakimun ne saburi cewa al-hakim yana cewa qattawata ratil akhbaru anna fatimata binta asadin waladat amiral mu'minina ali ibn abi talib karramallahu wajhahu fi jawfil ka'aba Yake labari ya zan mutawaturi ya yadu abuna sananne cewa Fadima yar Asad mahaifiyar Ali bin Abi Talib ta haife shi a tsakiyar ɗakin Kaba wanda littattafan da shi a suka ce ta da tsakar tsawafin ɗakin Kaba sai na ƙuda ta kama ta sai bangon ɗakin Kaba ya tsage sai ta shiga ciki ta haihu ta kwana uku ciki sa'annan bango ya sake tsagiya kuma sai da fito an fahimci wannan wanda wannan bai tabbatu ba maganar mata alhakim abu abdullahi ne saburi malamai sun mayan mishi da raddi ali namu ne muna son ali ya akwai guri inda ya fi ka'aba tsalki muna son ake an haifi alikin to amma yana da darajar da ba sai an kirkiro magana don a ƙara mai girma ko daraja wanda bai da daraja shi ake ƙirƙiro magana a ƙirƙirar daraja a ɗora mishi wanda bai da daraja ake ma haka nan mai daraja ya wuce a mai haka don haka ali ya wuce haka cewa an haife shi cikin ɗakin ka'aba magana ce wadda bata tabbatu bata inganta ba kuma suna alfahari da cewa tana cikin littattafan sunna to ko littattafan na sunna asalin maganar daga littafin alhakim abu abdullahi ne saburi take almustadrak ala sahihaini kuma bila sanadin ba ta da isnadi cewa kattawa ta ratil akabaru akwai hadisi mutawatiri da bai da isnadi da haka malamai suka shiga sharhi cewa la yana nufin ba ta waturi wancan na istilahi ba a labari ya yaɗu cikin duniya ko ina cewa ala cikin ɗakin ka'aba aka haife shi idan ko an ce ana nufin hadisi ne mutawaturi an haifi ala cikin ɗakin ka'aba to bali a nan sai aka mana hadisin da isnare ne sahabi nawa ya ruwaito shi an gane sai a zo mana da cikin littattafai domin hadisai rai mun san su akwai hadisin man kazaba alayya muta'ammidan ko a ruwaito shi daga sahabi sama ga sahabi saba'in akwai hadisin tafki alkausar na manzon Allah na yinin kiyama a ruwaito daga sahabi da wani abu akwai hadisin shafa kan kufofa a ruwaito shi daga sahabi saba'in akwai hadisin nazala alqur'anu ala sab'ati ahrufin an ruwaito shi daga sahabi 27 akwai hadisin daga hannu yayin kabbara wajen sallah an ruwaito shi daga sahabi sama ga hamsin. akwai hadisin kullu muskirin haramun shi an ruwaito daga adadin sahabai masu yawa akwai hadisin al-isra wal mi'raj an ruwaito daga hadis daga sahabi sama ga 25 to shi hadisi an haifi ali cikin ɗakin kaba daga sahabi nawa ne sannan sai mu bi ɗabaƙan marwaita mu ga kowace ɗabaƙa ta kai ga martaba ta tawaturi in ba haka ba a kenan ba hadisi ne mu mutawaturi ba ina fata an fahimci wannan sai kuma abinda suke kan hujjar shi maganar wani malami ba shafi'i wanda ake alkunya da abu muhammad wasu ce kuma abul hassan ali bin muhammad al maghazili afwan al-maghazili ya rubuta littafin manaqib amirul mu'minin ali bin abi talib a shafi na uku yana cewa an haifi ali bin abi talib a tsakiyar ɗakin kaba sai dai maganar bata tabbatu ba ba ta da wani isnadi ga shi nan na kirki wanda ake iya dogaro da shi magana ce mai rauni da fage ne na tattauna hadisi to za sai mu ɗauki maganar ɗaiɗaiɗai mai ɗaiɗaiɗai da ita a banya ta zare har abawa a buɗe maka ita kaga cewa zance ne kuro don haka duk wanda ya hekaice maganar daga gare su ya hekaice ta yasa cikin littafinsu magana ce wadda bata inganta ba in ma har akwai wanda ake cewa an haifa cikin ɗakin ka'aba to bai wuce hakim bin hizam ba wanda yana cikin sahihu muslim imam muslim ya ambaci cewa an haifi wannan sahabin cikin ɗakin ka'aba kuma dole ne wannan haihuwar ta kasance gabanin saukar shari'a domin bayan shari'a ta sauka ba a haihuwa cikin masallaci an fahimta ba a haihuwa cikin masallaci saboda ba a biki cikin masallaci mata masu jinnai ma suna ƙauracewa masallatai ya ko ina fatar an fahimci wannan so bisa ga wannan kenan bai tabbatu cewa an haifi alibin abu talib a cikin ɗakin ka'aba ba sai kuma abinda za mu je gare shi da lokacin yayi ne to abinda in mun zo gobe za mu ɗauka da gare shi mahaifan shi fatimatu bintu asad da kuma mahaifin shi abu talib za mu ji bayanai masu kyau game da su da haka karatun na game da ali kusan zai iya cewa gaba ɗaya shi yana gobe yau sharan fage ne aka yi an kakkaɓe ƙura ce ta littattafai ya Allah so gobe ne za a karatu kuma za mu san wane ne ali za mu san girma da daraja ali za mu san al'amura kan ali waɗanda ba mu saba ji ba waɗanda ba mu saba gani ba waɗanda ba mu sani ba waɗanda za su nuna mana darajar shi malaman suna suna son ali ali nasu ne kuma ya'ya ali namu ne ba mu ƙiyayya da su wanda duk ke ƙiyayya da ali in ma dai munafiki in ma kafiri in ma nasibi ɗaya uku ɗin nan shi ke ƙiyayya da ali to mu ba mu a ko ɗaya mu 'ya'yan sunna ne muna biyar ta farki annabi sallallahu alaihi wasallam mai biya annabi ko dole ya so ali annabi ya ce man kuntu maulahu fa haza aliyu maulahu bayyawa ka so annabi ba ka so ali ba dole ka so ali kana so annabi in ko ba ka son ali to alama ce ta cewa ko annabi ma ba san shi kake yi ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله وأن مسألول نا talauci da yunwa da muke cike a ƙasashenmu ya Allah kai muna maganinsu ya Allah kai muna maganinsu ya Allah ka ciyar da mu daga taskarka ya Allah ka ciyar da mu daga taskarka wannan tashin hankalin da muke fama da shi a cikin garuruwan mu, musamman waɗanda suke cikin gabascin sakwato wasu ɓangarura na zamfara da kuma ɓangarura na naija da kebbi da kaduna da dai wasu ɓangarura na arewacin najeriya tun daga harkar ta zuwa ga boko haram da sauran tashe-tashe hankulikula muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya muna maganin su ya Allah ka muna maganin waɗannan matsalolin ya Allah ka amintar da mu ya Allah ka amintar da mu Allah kai ke da ƙarfi ba mu da ƙarfi kai ke da iko ba mu da iko ya Allah kai ke da ƙarfi ba mu da ƙarfi kai ke da iko ba mu da iko ya Allah mun mai da lamari zuwa gare ka mun kawo kuka zuwa gare ka kai ake kawo kuka zuwa gare ka domin ka share hawayen talakawa ka share hawayen bayi ya Allah mu masu rauni ne mun kawo kusa gare ka ya Allah kai muna maganin wannan matsalar ya Allah ka sanar da mu lafiya ya Allah ka sanar da mu lafiya ya Allah ka sanar da mu lafiya bukatocin mu na alkhairi ya Allah ka biya muna waɗanda ba na alkhairi ba ya Allah ka baddala muna da na alkhairi ya Allah ka baddala muna da na alkhairi masu lafiya cikin mu ku ƙara ba su lafiya ka ba su ikon aiki da lafiyar wajen bautarka marasa lafiya kuma Allah ka ba su lafiya lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya mamatan mu kuma Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka gafarta musu in mutuwar mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka hada mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin aljanna ya Allah ka ba mu makwabtaka da annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin aljanna